ya kamata mu rika saba wa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin ina ga zai fuku ba da fa'ida da yawa na bismillah man a mai istihada wanda jini ke zo mata koyaushe kamar yadda muka ce za ta iya yin sallah za ta iya yin azumi to haka mijinta zai iya saduwa da ita bai lafi ba bai lafi ba na'am wallahi ban fahimci wani abu ba tun ranar da muka ainihin karanta ina aiki ta fakar dallar sahabi ala makadirin kan fadin wai a hadisi ina maganganu ne ko kuma a hadisai ne hadisai yake nufi to amma ina suke hadisan shine magana kaga dole sai an ga hadisan ganin su daban ingantuwar su kuma daban sannan kuma istinbadin da ke ciki wannan hadisai sun nuna haka ne nassan ko kuma istinbadi akai a ciki yanzu ko abin da ke gaban mu hadisi ne danta yawwa duk da haka randan muka ce idan mutum ya dada mun ce yayi laifi idan ka zo yin wanka ka kara akan sa'i guda kai laifi kai laifi ba amma muka ce ga abin da Jabir faɗa har wancan ke masa inkari to a yaya ba za ina da gashi da yawa yace wanda ya fi ka gashi da yawa ma yayi da haka to da hadisi a hannun mu kuma sai mu abin na'am mhm. ba mu da tambaya game da abin da ya shafi haila da haza to bismillah ya hakuri mai ilahi kuma na magana na'am kana nufin a ah, yana magana akan haila biki ke magana eh hadisin da yake nuna kwanakin biki yanayin kwana arba'in hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce amma wannan yana magana ne kan ah, gejinsa malamai suka ce karshen abin da zai iya kaiwa kenan ta iya yiwa ranar da ta haihu majini ya yake wata kuma bayan kwana biyu ko uku ba lallai ne sai ya kai arba'in ba da wannan waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa matsalar malaman da ke cewa biki na kaiwa kwana sittin ba daidai bane da gashi annabi ya iyakance shi anan hadisin ingantacce ne ya inganta najin nasiruddin albani ma ya inganta shi cikin irwaul galil fi takhrij ahadith manar sabil na'am eh ba ta aka ba zai yi ba idan ka ce ba zai yi ba to kenan dan yayi haramun na fahimta duk wannan ba ta ne ba za a sa ba ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ko wanka baya sa tawul ya goge jikinsa da shi sai dai ya amfani da hannunsa sai muka ce hakan da ka dakata wannan karasa ya hakuri muka ce yin hakan mustahabbi ne ka da ka taka ji yin haka din mustahabbi ne idan ka sa tawul din ba haramun kai ba amma da a ce zaka share da hannunka shi yafi ka fahimci wannan to faɗa abin da zaka faɗa eh duk ɗaya ne da jiki da gashi din ai duk ɗaya ne ai na'am eh Eh. ai darasin yau ya isa ka karyata shi da darasin yau za ka karyata shi annabi ta ce a aisha ta ce annabi yana umarta ta fa attaziru fa yubashiruni wa an ha'id wa aka wa ayar wala ta karabu hunna bai fahimce ta bane ba annabi aka wa ba bai fahimce ta ba ko ya fahimta to to kenan mal muradu bil qurbi fil aya sai zanto al muradu bil qurbi al jima yaso da dama ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu sarari ko ba haka ba al'ana ruhunna lokacin masu itikafi da aka ce shi ruhunna wa antum na fil masajid sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana kar ku kusanci matan ku sai dai da dare ruhunna wabta goma ka ma lafa da kuma ake nufi da al-mubashara a nan gurin kawai mutum ya rango matar banda saduwa kaga jima'i ake nufi amma sai a kawo mubashara kamar yadda nan al an kawo shi ana nufin jima'i wala taqrabuhunna bi ma'ana la tujami'uhunna hatta yatahurna ba ji ba kamar nana tawa kamar yaya jimla ta farko fa ta zilun da sa fil mahid to sana hanawa ba nana ta ba taukidi yauwa taukidi ne amma abin da yasa ba za a iya sallama tauhidi ne gaba ɗaya mai da almahis to a wani zantan ba a wani zantan ba to kaga shine rigima wannan almahis zai iya zantowa maf'il ne wanda almahid asalinsa mahayis ala wazni maf'il duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin maf'il kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zaman ne wani lokacin su zama masdari kamar yanzu misali ɗauki kalmar masjid ala wazni maza maf'il sai zanto ismu makan yani makanin lissu-lissu kenan ko ba haka ba sannan zai iya zantowa kuma ismul ala ne al'alatu lati yusjadu biha gida wato abin da kake jira da shi kaman goshi ka iya ansa sunan masjid an gane ko da sauransu a da sauransu to kuma maf'il kuma yana zuwa da ma'anar masdari an gane ko to ko ya zanto ismu zaman ko ya zanto ismu makan ko ya zanto masdar wanda idan ka duba littafin al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki wato ahkamul Qur'an wajen tafsirin wannan ayar akwai bayanai da yayi mai bankaye wanda eh, eh, al-qadi Abubakar yana da ban mamaki gore da karfi ya kawo wani istinbati a ciki ke cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwasa ta falala ce daga Allah ba a wurin kowa na gani ba ni na fahimta kafi na wani mai <laughs> waɗansu ka'idoji na balaga masu bankaye ala kulli hal fa nisa a fil mahizi ku nisanci mata fil mahizi sai ya zanto a nan gurin abin da ake nufi da almahiz idan mun ɗauke shi a masdar wato lokacin da jini ke fitowa ko kuma idan mun ɗauke shi a ismu makan ku nisance su ne san ta wurin saduwa ba ne nisanta jikin su gaba ɗaya kenan ba sai zanto wala hunna hatta yatahurun tawkidi ne ke na wancan zance kenan la hunna qurbal jima ka fahimta da kyau na'am eh sallallahu alaihi wasallam da'ifi ne wannan hadisin da'ifi ya akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu qur'ani matukar baya cikin janaba nace hadisi ne da'ifi na'am eh wannan matsalolin yanzu mata suna fama da su da yawa na rikicewar jinin al'adar su kuma abin da yake kawo haka shine sakamakon yin amfani kai ya hakuri malam sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sanan da suna na tsarin haihuwa na kayyade iyali ko tsarin iyali galibi suna rikitawa mata al'adansu su jawo haila ba lokacinsa ba ko su sa ya rinka zuwa ya janye ya zo ya dauke ya zo ya dauke rana ɗaya sai ya zo da safe ta tashi da shi ba ta yi sallan asubahi ba karfe goma ya yanke kuma da azahar ya sake dawowa to a nan gurin yadda kawai za su yi su fita shine su lura da siffofin jini da aka yi bayanin su na farko jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki ba ja bane ba gaba ɗaya yana da turkin baki sannan kuma jinin al'ada yana tunkudar juna wajen fitowarsa a wani lokaci sannan kuma jinin al'ada wato wari sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada za ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara to wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna in ta ga su ne tattare da wannan jini ya zama al'ada in ba su bane ba kuma ba shi bane ba kenan ka fahimta ba lalle ne sai sun tattaru gaba ɗaya ba don wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mace kawai sai dai ta ji kwararowa sa kaga bai tunkudu juna ba kenan amma da ta lura launin sa za ta ga baki ne ka'ida dai launin sa yana ga zama baki ne ma'ana ba wai baki gaba ɗayansa ba amma sirkin baki ne da shi baya zuwa jagau haka to wannan shine abin da mace za ta yi ta'aunawa kuma duk matar da ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na kayyade iyali ya kamata a yi kar a yi kai tsaye kawai mace ta je ta siyo ko kai ka je ka sawa matar ka magani a kemis ka zo ka bata ba tare da shawarar likita ko gwada jikinta ba don wani maganin yakan yi reacting a jikin mutum gwargwadon yanayin jikinsa da wata allura za ta dace da ita sama da a ce ta sha magani wata magani zai dace sama da allura wata lub zai kamata a sa mata sama da waɗannan wata kuma duk bai dace da ita ga wannan ba sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin na kai da iyali sai yin akwai matsaloli wanda mun sha ambata su cikin fatawa to wannan shine abin da za a yi dan a zauna lafiya abu kasan tun da shi jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito to ko yaya aka hana shi fitowa ko aka nemi ya fito kafin lokacinsa ko aka hana shi fitowa to kaga an canja ɗabi'ar jikin mutum gaba ɗaya system na jikin ɗan adam an warga shi saboda haka komai na iya lalacewa da haka in dai ba wai wani tsari larura mai karfi ba bai kamata mutum ya hana matar sahihuwa ba sai fa in larura ce mai karfi da su dace da kiwon lafiyar ta ko na jaririnta kamar yadda muka sha yin magana a waɗansu fatawoyin da ba wannan ba amma in ba haka ba zaman lafiyar mace shine a barta a ɗabi'arta an gane ko Na. eh wannan tambaya ce mai kyau da zuma muka ce zance mafi inganci mai janaba za ta yi mai za ta karanta qur'ani haka mai jinin haila haka mai jinin biki to sai yake tambayar to karatun da za ta yi za yi tilawa ne ko za ta ɗauki to shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi sannan taba qur'ani shi ma kuma sabanin da aka yi shi ma kuma yana nan yadda ka san a can an yi sabani cewa za ta taba za karanta ko ba za ta karanta ba to kuma a nan ma an sake yin sabani na za ta taba qur'ani ko ba za ta taba ba wanda zance mafi inganci ya halatta ta taba dan ba wani nassi ya zo karar daga manzon Allah ya ce kar ta taba duk abin da yake nassi ko dai ya zanto bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ba a nan bangaren yake ba misali daga cikin abubuwan da suke gafoja da su akwai la yamassuhu illa mutahharun wanda mun sha bayani akan ta cewa wannan almutahharuna mala'iku ake magana akai ba mu yan adam ba sannan la yamassuhu lawhul mahfuz ake nufi ba shi qur'ani ba dan Allah ta innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun kitabul maknun shine lawhul mahfuz da haka la yamassuhu damirin da ke cikin nan gurin udu ila qarbi mazkur zai koma ne zuwa ga lawhul mahfuz la lil karim kaga ayar gaba daya kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa idan ka duba cikin littafin at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim gaba ɗaya ayar ba ta magana akan mobil adama tana magana kan mala'iku to sai hadisi da ya rage shine na risalan amr bin hazm ne da a cikin ta ta kunshi kaza ta kunshi kaza akwai cewa wa Allah ya massal qur'ana illa tahirun cewa kar wanda ya taba qur'ani sai tahir mai tsarki to waɗansu sai su fake da wannan sun ce annabi ya ce kar wanda ya taba qur'ani sai mai tsarki to da mai haila da mai biki ba masu tsarki ba bane Qur'ani sai tahir mai tsarki to wanda ya dogara da karatun da muka yi shekaran jiya zamu gane cewa mai da mai mai janaba mai tsarki ne tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus kaga mun rushe wannan maganar ta su tunda la yanjus ko kaga ya zama mai tsarki ne kenan akwai bukatan yayi tsarki saboda fitowar janaba amma shi karan kansa shi ba najasa bane ba an fahimta ko da kuma maganar cewa eh, eh, lokacin da aka turo lokacin da annabi sallallahu alaihi ya aika da sarkin rumawa ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusrika bihi shay'a wanda yake kafiri ne amma ya aika masa da aya idan ka ce ba dukan qur'ani bane sai mu ce me bambanci tsakanin abin da muka faɗa da zu aya da kuma duka wajen imani ko rashin yin imani ina fatan kun fahimta dan saboda haka ba nassi karar daga annabi da ya hana mai haila ko da ya hana mai biki ko da ya hana mai janaba taba alqur'ani sai da abinda malamai suka ce an fi so in zaka taba qur'ani ka taba shi a hali na kamala amma in ka taba ba wannan halin na kamala ba haramun kai ba kai haramun ba bisa zance mafi inganci ba kai haramun ba Kalmar tahira a can gurin kalma ce mushtarak abinda suka ce al mushtarak a cikin babin usul fiqh shine dukkan kalmar da za ta iya daukan ma'ana sama da daya kaga tahir zai to wa muslim tahir ya zanto tahir min min al hadith al akbar tahir min al hadith al asghar tahir bi ma'ana kaza kaza kaza duk zai iya daukan wannan ma'ana ma'anoni guda hudu baka irin jayar da ɗaya a ciki sai da dalilin khariji in ba dalilin khariji sai ka kyale sai zan to tahir anan gurin wa Allah ya masal qur'ana illa tahir kafiri kenan dama annabi ya hana a yi tafiya da qur'ani zuwa kasashen kafirai idan dan in sun taba ana jin tsoron za su wulakanta to kar a ba su dama su taba amma wanda ake sa ran ne su za a iya ba shi karanta kamar yadda aka aikawa da kaisar na ya karanta dan ana fatan shiryarsa me la ilaha da baya da lada me ya amfanin karantawar wai na magana in mutum na da ba karanta yana da lada yo me ya amfanin karantawar inda ba lada yana da lada sosai ba bambanci tsakanin shi da wanda yake abin nan wannan yake cewa wa ko na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi sallah rafa yadayhi hiyala uzunayhi yakan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwansa za ka kabbara idan ya kabbara ma sai kuma ya sauke hannayen wa rubbama ra'aytuhu yad'u yumnahu ala yasarihi wani lokacin na ganshi yana daura hannun dama yaminahu ala yasarihi sa da dama kan na sa wa wannan hadisin wadansu suna kafa hujja da shi kan cewa ya halatta wato an yi sadalu kenan dan ya ce naga annabi da ya daga sa haka idan kabara ma sai ya sauke su wannan hadisin sadalu kenan a cikin watan a cikin na manta ko cikin watan shawwal ne ko zulkaida a garin Jega ta cikin jihar Kebbi wata sun kama wannan hadisi ina cikin karatu aka ce to kun ce ba za a yi sadal ba ga hadisin sadal to shi wannan hadisin abin da yake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi sallah yakan daga hannunsa ka Allahu akbar ya kabbara idan ya kabbara sai me sai ya sauke su to idan ya sauke su ne sannan sai ya dauki wannan kuma ya daura akan wannan ba wai daga nan da ya haka zai haka ba kun fahimta da kyau ba daga yayi haka Allahu akbar je kuma zai dora suka abin nan ba sai yayi dai Allahu akbar sai ya sauke hannayen haka sannan sai mai yadda su haka wanda karshen hadisin abin da suna kenan shine tafsirin da malaman sunna suka yi masa amma kaga waɗansu kuma su ma malaman sunna ne sun ce a wannan yana nuna sadar ke ya inganta hadisin ya inganta eh Eh. Eh. jinin dabba wadda ya halatta a ce jinin ta ba na jisa ne ba Shi shine muka kafa hujja da abinda Abdullahi dan Masaudi ya soke rakuma a ranar layya ga jini a jikinsa tare da haka ya je ya sallah ba tare da ya wanke ba wannan ya nuna da aqida sanajisa ne da me zai sai ya wanke ka fahimta da kyau dukkan dabba wadda take halal ne cinta jininta ba najisa bane ba eh ko da bayan ka taba kai rauni ta ji sai jinin ta ya taba ka babu laifi jinin ta bai zama najasa ba Mhm. haka ne wannan hadisin me yake magana ma ubina aha min alhayy fa huwa mayyit abinda aka ciro daga jikin dabbar sai aka ce shi ya zama me mushi sa mushi ya mayar da shi najasa faɗa mai kaga sa mushi daban ka ce najasa ne kuma sai kuma me shi kuma daban ko ba haka ba a ballantana wannan kai kana magana akan abin da aka yanke misali ka zo sa yana da tozo din na baya sai mutum ya yanki naman jikin tozon nan nashi kaga ai za a iya sa masa magani san ya ci gaba da rayuwa ga kuma tsoka ɗaya a hannunka to ita ce annabi ke cewa in ka ci ka ci mushe ita wannan tsokar ɗaya da ka ciro daga cikin abin da yake rayi ya mushe ce ba wai na nufin jinin da ya fita ba ba a magana akan jinin shi jinin an haramta mutum ya sha jini shan jini haramun ne amma kasancewar haramun ne shan jini ba shi mai da jini ya zama najasa ba kuma sai in kana da nasi ko ba haka ba domin la talazuma bainat tahrim wa tanjis ko mu ce bi ta'birin awdah yace dukkan kullu najisin haramun wa laysa kullu haramin najisa wannan kaida ce da take zaune zaman kanta kullu najisin haram dukkan abin da yake najisa ne to za ka samu haramun ne amma wa laysa kullu haramin najisa ba dukkan haramun ne kuma ya zama najisa ba yan ba haka ba an haramta mana mu daura zinari mu maza ko ba haka ba amma an ka taba zinari kuma ya zama eh, eh, zinari ya zama na jisa kenan bai zama na jisa ba amma haramun ne kuma ka sa ina fatan kun fahimta na'am wajen wakar da yana tsaye kwa dukkan da ya mutu sallah akan eh. hadisin da ya race mutum ya tsara zuciya kwanan zai kwazo sai wasu kwace ya ga ayan kur'ani da yake dan lokacin da ba za a tsaya a duba musu akan wannan suka dauka da wannan ai mun sha faɗa a cikin tafsiri ina jin kai ma kana da kasar din tunda dai kana daukan kasar lalle kana da shi magana hadisin annabi da yake cewa don mai sada zumunci za a ƙara masa kwanaki sai wadansu suke gani to gashi ayar qur'ani to mai ayar qur'ani ta ce ta ta ba za a ƙara masa ba a aya cewa ce kowane dan annan yana da lokaci dajji idan lokacin nan ya zo kayyadajje ba za a jinkirta masa ba ba za a gaggauto shi ba kuma ko ba haka ba haka aya ta ce to lokaci kayyadajje ai ubangiji kafin ya halitte kai ya halitte ne ya san zan sada zumunci ko zan sada ba ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani kaza ne zan kara zumunci zan sada zumunci sai a kara min kaza kuma kai ma za ka sada zumunci a kara ma kaza to wannan abin da aka kara ma din idan ya zo babu kari babu rage kenan ayar sai ta cikaro da hadisin ai ba su cikaro ba kaddara Allah ya rubuta 60 ne sai ya shafe yace kuma daga yau sun zama 100 akwai wanda zai ce masa dan me dan Allah sai yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit in ya ga dama ya shafe abun ya ga dama ya tabbatar da shi la yusalu amma ya fa'al fa'alu lima yurid mai iko ne kan komai kaga ba wanda zai ce dan me zakai kaza dan duka bayan sa ne mallakar sa na'am eh wanda ba musulmi ba da aka ba Qur'ani da fatan zai yi ne yana karatu yana da a ina kai ga lada dan ya karanta Qur'ani shi ba musulmi bane ba ya lada sai in ya musulunta eh. wannan yana maganar cewa mutum ne jinin al'ada yankewa wa matarsa ya halatta ya kusance ta ko dole sai ta yi wanka wannan matsala ma ce ta sabani zance mafi inganci ko ruwa ko tsarki ta je ta yi ba ta yi wanka ba ya halatta ya sadu da ita tsarki kawai ta je ta kama ruwa ba ya halatta mutum ya kusance ta wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fatawar cewa azalu da aka ce sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kwandam da mata suke a zamaninmu na yau wannan bai kamata su faɗi haka ba ba tare da ƙarin bayani ba dan mai amfani da kwandam idan tsakaninsa da matarsa ne kaga wani abu ne daban in tsakaninsa da matar banza ne fa galibi a yau suwaye suke amfani da kwandam wanda suke da matansu ko masu matan banza to kaga bai kamata ma ka kawo wannan fatawar ka hada ta da azalu ba dan sai ta bada wani abu daban mummuna wanda bai dace ba kullum idan malami zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamanin sa kare ba da kofa a ribanci zancensa a halatta haram ko a kai zancensa inda ba nan yake nufi ba shi yasa wato zaka ji malamai masu hikima yawanci idan ka idan aka faɗi fatawa sai su ce wani da ya tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza in kaza yake nufi to kaza ne in ko kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne kaga sun gama in magana kaza ta dauki ma'ana uku kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canji har zuwa kala nawa ita ma uku to sai su faɗi wannan ma'anonin da zancen ka zai iya ɗauka kowanne da hukuncinsa a yamakon su faɗi guda ɗaya su kyale kila a ribaci wata magana wadda ta kace. a yi amfani da ita kan abin da bai dace ba kalimatu haqq kad yuradu bihal batil ka faɗi maganar gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba da ita an gane ko misali matarka an riga an auna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci ya yi kaɗan saboda ba a daɗe da mata operation ba bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara ɗaya dan saboda lokacin nan jikinta ya koma yadda yake kai kuma ba za ka ce ka kasa ba za ka sadu da iyalinka ba kila ita kadai gare ka kana jin tsoron ka fada cikin zina to kaga za ka dauki kai na ka sadu da ita ta da ba za ta yi ciki ba cikin irin wannan halin sai kai amfani da wani duk abin da za ka yi amfani da shi wanda zai hana ta yi ciki kaga wannan daban amma idan ka ce shi kenan mutane sai amfani da kondom yanzu duk fitsarar da ake a duniya ai da wannan kondom din ake duk matan da ke tsaya kan titi da yadda ka za ta samu da kondom din ta saboda ta fito yawo kawai da daddare kuma ba ta so ta dauki aids kaga wannan bai kamata mutum ma ya hada wancan maganan azumi da wannan abin nan ba dan da zaran an ambaci kondom kai ka riga ka san cewa akwai barna a ciki yan dan lalacewa irin ta Najeriya tun da yanzu arna na shugabancin muranna a NTA aka nuno ga yadda za a yi amfani da kondom ana nuna mata da za su yi amfani da NTA o ana gani a ranar asabar wannan abin nan da suke mun kai wani mataki na abin nan Allah ya tsare mu dai to jama'a sai dai mu yi hakuri tambayoyin ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba mai tambayar ila'i sai mu takaita daga kai shi kenan eh a ah, ba ta saku ba ba ta saku ba sai in yayi nufin saki tunda da Allah ya ce arba'a ta to sai ce fa in fa'u fa inna Allah kafara wa ina azamu talaka sai in yayi nufin saki in ko bai nufin saki ba za a ce ba ta saku dan haka idan mutum ya wuce wannan kwanakin ita a lokacin nan yanci aka bai wa mace ta dauke shi ta kai shi kara kotu ta fada wa alkali cewa ga mijina ya kaurace mun sama da wata hudu to sai alkali ya kira wuce ce je ka ci gaba da kusantar ta in yace ni ba zan ci gaba da kusanta ta ba sai sai to sake ta yace kuma ba zan sake ta ba sai alƙali ya sake ta a madadin sa wanne a ah, akwai cikin hadisi ina jin ruwayar muslim da ina kyautar da muslim cikin marwatan sa akwai imam muslim dan wancan eh, na littafin da na gani a ka dan littafin da aka bani wanda aka kawo hadisin akwai marja idan sa don ambata bai faɗa ba to nan bai faɗi abin nan ɗinsa ba amma ruwayar muslim abin da zai iya tunowa a halin yanzu na karatu daga yau shi kai ko kuma akwai Adamu zifaf eh a'a Sheikh Albani ba ta yi mata ba za su zazi zinari ba a zahabul muhallaka yake magana zahabul muhallaq shine duk zinarin da zai kewaye jiki kamar awalwalo kaga yana kewaye hannu kamar zobe yana kewaye dan yatsa kamar sarka tana kewaye wuya to wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin ya halatta mata ta sa da kuma waɗanda suke ganin ko wannan bai halatta ta sa ba za ta iya amfani da dukkan zinarin da bai kewaye jiki gaba ɗaya ba amma in ya kewaye har mace ma ta shiga cikin haramci shine abin da shi Nasiruddin Albani ya magana akai cikin cikin littafin sa adabul zufaf wannan maganar kuma na ji ta tun ana ta ta amma ban shiga cikin ta ba sai dai wani lokacin kuma sai wani lokacin amma yanzu ina ganin lokaci bai bane in shiga cikin ta wallahu a'lam a sai kuma lokaci na gaba insha Allah gobe idan Allah ya kai mu bayan juma'a mu bashi ratan zan kama hanya insha Allah insha Allah